alfahari da cinikayya muna alfahari da ilimi ilimin addinin musulunci da ilimin zamani ilimin boko ko saboda haka duk waɗannan abubuwa aka dunkule aka haɗa su guri ɗaya duk abubuwan nan da na lissafa mun samu nasara a kansu shekara hamsin da ta shige kano mun girma tun muna jaririya har muka balaga har muka kawo ƙarfi yadda za mu goga da kowane birni a duniya to wannan abin da aka gina wannan alfaharin kowa da kowa ne wannan gini duk mutumin kano wannan alfaharinsa ne yana takama da shi yana kishinsa yana sonsa yana sha'awarsa duk wanda ya zo nan ya san ya zo birnin kano duk wanda ya dubi wannan ginin ya san cewa birnin kano yana gogayya da kowane birni a duniya kun yadda wanda ya daga hannunsa jama'a jama'a kowa ya duba wannan gini ya ga irin abubuwan da aka sa a jikinsa ga abin busa nan wannan yana nuna ƙarfi sosai da sosai wannan abin busa yana wakiltar mulki ƙarfin mulki ƙarfin mulki wannan abin busa yana cewa mu dama can an haife mu dama da mu. da gemun mu aka haife mu dama can da dabara da ilimi dama can da shi aka same mu saboda haka wannan firma da kuke gani wannan gini da kuke gani shine alama mun cika shekara hamsin idan mun sake shekara hamsin nan gaba Allah ya kai mu idan mun sake shekara hamsin nan gaba wa yake so ya kai shekara hamsin nan gaba ni ba ina so da sunan Allah subhanahu wa ta'ala da ni da mataimaki na suna yayi wannan kalle da ya nuna shekara hamsin ga abin da aka rubuta da turanci this monument is unveiled on monday 29th may 2017 by his excellency the executive governor of Kano State, Dr. Abdullah Umar Ganduji, OMR, to commemorate the 50th anniversary of Kano State. Alhamdulillah. Come